turawa sun ce dole sai mai demokuraɗiyya irin nasu saboda haka ku zaɓi mutum ɗaya ya je ya haɗa demokuraɗiyya. mu da Allah ku taimaka mana nan wajen zafi sauro wahala yunwa ku taimaka mana ku haɗa demokuraɗiyya nan ta shiga Najeriya da Allah. ku bani ni zan iya haɗa wannan demokuraɗiyya ta aiki a Najeriya. wayo saurayi na cizon wallahi ba tsaro a nan wajen a ci gaba da haƙuri da yake ƙoƙarin yi ba ya sayin kashe wutar in baka hankali ba yau sa abokina kar ku damu tun da shi ya kasa ni zan iya sai na saka wannan demokradiyya ta aiki a najeriya ba abinci ba abinci a cikin nan ku taimaka me ake ciki ne ku dai ƙara hakuri dimokuraɗiyya tana da matukar muhimmanci kuma tana da kyau wai abin nan zai aiki kuwa